me maka baka zaki Salisu dalili na shida dalilin ne yadda ɗin eh, ba sa haƙuri daga sabon Allah tunda asabaru alal yan sha'u min asbabin adida ko kuna aka tsaya ra'ayina asababin adida wanda kana ce a sababi na shidda wanda zai sa mutum ainihin ya yi haƙuri daga saƙon Allah sharafun nafsi wa zaka'uha wa fadluha wa unfatuha wa himyatuha an tattara al'asabab allati tahuttuha wa tada'u qadaraha وتخفض منزلتها وتهكرها وتسوي بينها وبين السفر wato girman rai kullum rai in ka lura ba ta fuskan ina ma da za ta gane Allah da abun ya fi darajan rai girman rai tarafa shafi 247 ko da da uwan in ka ji wannan a faɗi na yi kuskure to na yi shiru da baki na wa da tsarkin ran zaka wa da darajan ran a saboda girma Allah ya ce ya karrama ransa ya rage wata ibada daga cikin gadobi saboda girman ranka Allah ya fi ma wasu ibada sai eh, saboda girma dai haka ce sabar alwala saboda girma ranka domin aka ce maka ga naira ashirin sayo ruwa kai alwala gaban gaban ka sa hannu ka karɓi naira ashirin in dai babu wannan ruwa ka hanga babu ka hanga babu ga kuɗi ka je ka karɓi a yi taimama ah, za ka karɓi sallar. ba don kome don kada ka kusa saranka. da wannan mai naira ashirin ya ta da naira ashirin ɗin to saboda girman rai kun fatuwa cin kankancinta wa himiyatuwa da kishinta an tattara ba za ta zaɓi wannan an dana Allah tattara al'asbaba ba za ta zaɓi hanya allafi ta hutuwa mai zubo ta ƙasa. Tunda sabo mai yake. je wa mutum ƙasa ba ta taɓa zaɓin abin da zai zambo ta ƙasa wata za a ƙaddara ha ta rage mata darajarta wata zai lata ha ba za ta zaɓi duk abin da zai wa mata da darajarta ba wata yau ha wata sauyi na ha wanda zai janyo ta daidaitu tsakanin wannan rai wa bai na safalar a kaga sharafin nafsi girman rai kaɗai zai iya zama dalilin da mutum zai saba wa Allah ba tunda in yi saba wa Allah ya zama daidai da hashe da wannan martaba iyakacin ta kenan kuma ita ai wannan a tarare take ba ta bukata ma dalili duk mutum bai iya gaya aikata abin da zai daidaita shi da sauran mutane kabalata na masu sabon Allah السبب السابع quwwatul ilmi bi su'i aqibatil ma'asiya wa qubhi athariha wa dararin nasi da dararin nasi wato karfin ilimin bi su'i aqibatil ma'asiya mummunan aqibar sabon Allah idan aqibar sabon Allah ya gashi nan ba ko a duniya gashi tunda menene duk wani hali da ka samu kanka a ciki Allah ka saba wa ko ciwo kaga Allah bai tsora ma ciwon sai ya bari tunda ciwon bai samun ka sai Allah ya bashi idan da kana bin Allah daga ciwon kanka zai kauce Allah bai bari fairu Alfadillah ya fa. tsawotsai ba abubuwan da ke samu mu mu shiga kaza mu shiga kaza mu shiga kaza duk an ci an dawo sabon Allah ne duk da wannan littafi nan ga littafi nan ga littafi nan bai nuna ban sabon Allah littafi ba ke hana barin sabon Allah ba ni ne zan bari idan ban bari ba so za ga ne ga littafin ba ko bai ga masifa ta zo tsafa ne Allah na bari littafi bai hana ma a ainihin eh, abun na sabon Allah da littafin da komai sai kace ka saba Allah kuma ma mutum ya fi gafala yana ta da littafi ana zaune kullum kana sha mutane kaza halal kaza haram kaza a sai jin ganin kai mun ba komai kai kuma alhali kila naka ya mana kuwama wato karfin sanin mummunan makoman azaba a akiban sabon Allah ya isa hana mutum sabon Allah wa a fariha da munin abin da biyo bayan ta munin abin da yake biyo baya wa dararin nasi da cutuwa da take tasowa daga sabon Allah wannan rashin tarbiyyar da wannan sace-sace da waɗannan sace-sace da wannan kashe-kashen da wannan zaluncin da kan taso daga shugabanni zuwa talakawa hala akwai nau'in barin Allah mun ba Allah Allah ya sallato su a kan kuma in ba ga Allah muka koma ba irin wannan komawan sannan mu'uzamin mu sai sun koma ga Allah Don yan tsirare mun koma ga Allah malam ba sai ka za ta shigo da faruwa minha daga mummunan akiban saɓon Allah min sawadil wajhi bikin fiska tun mai sabon Allah fiska su za ka yi baki ba baki na bakake ba za ka famu fari ya fi kwamo ne sa za ta yi baki za ta burkuce zai zama rashi bai da kyan gani alama sabon Allah akwai bakin da ka kalle sai ka sake kallon shi saboda kyan shi baki kwalliya ne amma wancan muni na sabon Allah da Ka bakin fiska tun kafin a ji lahira daga duniya fiskarsa za ta yi da kuka ka gabin da farin gaban jama'a kowa za ka ji na ɓata shi musamman dai ba mai bin Allah ba sai dai dun ce ana zagin wanda za ka duba kawai suke zagin sa mutanen kirki ko mutanen banza wa zulmatul qalbi da duhun zuciya za ka samu zuciya ta za ta baki kirin ba ta gani babu nuru a ciki ba furqanu a ciki wa dhiqihi da kuddatan zuciya bai raye cikin kunci lahu kan dhankan wa gammihi da damuwa wa huzunihi wa alamihi da raɗaɗin zuciyar ke wan hisarihi wa shiddati qalaqi zuciyar za ta samu tsananin tashin hankali abdurabihi wa tamazzuk shamlihi da kikkecewar mayafinsa wannan sakamakon samun haƙaƙu da sabon Allah ne wannan za a ce ainihin na tsaye kenan hmm. eh faɗi wani takurwansa daga hasara ba kulluwa mun samun kunci da biku da inhisari inhisari ya ya yafi biku wanda ake haka sabon Allah wannan daga cikin illolin din wanda yake yakan sa rauri ga mutum komai ya kasa ba zai iya shi ba zai iya ba zai na kasa da shi sun kasa sun kuga ku da yawa sun kasa yi

eh tun da shamlu ba mutum eh, Allah ya ba mu mutum nutsuwansa ba ya fi wa? wancan hatta magana ba fi, amma ba shi ne ake magana ba shamlu abun da lullu, ka ba gani a rayuwa ka wani abu ka bai ma kana cikin rufin asiri amma ba na fi ne ba shamlu ka kun ne kan wajen iyalan lafiya wajen mu abun eh, hatta jama'a da kake da shi kowa ya goye ki kana ka san rufin asiri mayafi ne amma in Allah ya abun nan din sabon Allah zai kuma Allah ke ta abu a sai ku tsakanin ka da iyalin ka haya haya tsakanin ka da mutanen anguwa haya haya tsakanin ka da ne haya sun zo asiri tonuwa yake kuma duk abin ya tono mutum da bai da gaskiya hmm. eh kai kuka mana sabon Allah ne Mana tuwa wannan ba ada sabon Allah ne ba balla man tuwa mafi cuma tu tuwa ada sabon Allah ne Hai ma nan abun fa ruwan dare ne dun da me za ka ji kamar da kai ake da kai ake kan ma ka ɗauka gaske ko dai na tsargon su malam da mu duk nan nan ya wuya sai dai abin da kan yi a fito da nasarare nasarare wanda ya ga ba yanzu misalin ga rayu da muke saboda sabon Allah da za a ce a samu mashin goma su kenan da goyon mutum uku uku kowane da yake hoto wani ya kwashe ka asa zakin kino yau a ba wasu ne wani ma zai ce suna nan ma a kinkinu wani sai ya tsorar a kauna ce a yau kinkinu an fafa su gaba daya wani sai ya je ya tsorar da kaza lalibu mu je ko'ina ba ketowa kawai suka yi da masu na tsaka za ta yayi suna nan nan wani in yi ji labari na lungo kaza dai dauki da kansa zai tura matarsa da 'ya'yansa su gaba ta ɓace suna na a kinan mashin goma mutane a goyo uku uku nawa kenan talatin kawai sai fita da gari malam tsawon Allah na yi zafi kuma nan wajen ana ce ga sunan kaza sun jika kaza za ga gaba sai dai ni ya gudu ba mai ce a na waje su dawo gida mun fasa zuwa gona yau bari a je a aran gaba wannan ce ya fito wannan ya koma kimtsa gida ya fito wannan ya ɗauko gorarsa wannan ya ɗauko kyaransa wannan ya ɗauko robarsa abin da ke tafi da kai shi daga ke suna ina suna ina wajen ina suka gubi su Gubi su mu je ya ce ai sun wuce faka ce to Allah ya so su yanzu Allah ya kama mu wani ya sake gitta mana sana kama tsoro sabon Allah mai sami ne in aka kewaye gidan wani ba za a zo a yi musu ɗanko ko ɗauko shi mu ga inda za ku bi mutane ne ko mutane ne duk wanda kuke kashe a cikin musa Allah zai kai ku duk wanda muka mace a cikin ko jinin su ya tafi a banza har gaban Allah ba za a yi mana komai ba ko da na gwamnati ta turo an kama mu an kashe musu dan uwa da su suka fasu shi ke na Allah zai saka mana muna kallon zamu bane za ta yi dan uwa mu a ba zai yi wa mutane ne su mutane ne muna kan gaskiya suna kan kariya. to muna sun gaskiya in ba don rashin imani ba me yana tsoro ko ka tafi wurin su kai kai kaɗai za ka tafi an an kashe ka a tara dinga zage ka da haɗan ganganci ne wannan ba musulunci kai ba kuma ba mai tashi ce bari kamanta naka sai isa ka rasa ma inda za ka saka ba eh sabon ba ma danganta shi eh, sabon Allah ya mana to sabon Allah Allah sabon Allah sabon Allah zama kowane ne kuma mutuwa muke wannan tsaron bayana mana musamman muna nan ka gudu ka gama gudu ka shi da san ka yi shiga da tsawa an shiga jiya ya kusa gidan kwamishin ana kowane to don haka abin da ke sarar sakon Allah kan sa rauni wa ba'fihi an muqawamati adihi duba jumla da jumla wa ta'rihi min zinatihi da ya masa tsirara daga kwalliyarsa da sabon Allah na wa mutum tsirara daga kwalliyarsa wala hairati ainihin saƙon Allah kan sa mutum ya shiga cikin ruɗo fi amurki ya rafa inda zai kama. Kiri, saƙon Allah ne ka rasa makama, amma kana bin Allah, Allah zai buka makaraja. Man ya tawakkal Allah, fahuwa hasu, man ya tafi Allah, ya ja Allah makaraja, zai bi inda za ka kama. don haka mutum ba zai roƙe ba muddin mutum na bautan Allah na bin Allah ne baya ya rage sabon Allah ko bai bari ba gaba da za ga Allah maka mafita wa takalli waliyihi wa nasihi anhu sabon Allah na fa ainihin takalli waliyihi wanda ya tsaya masa kyale shi wa nasihi wa Allah kenan sai Allah ya buka da su kuma an buka da su jima za su yi sabon Allah ka duma ka gani ai ma ai a fili yadda shaitan yakan zo zai halaka haka Allah ya turo mala'ika ya kai masu kai wannan makin ka shaitan na zuga shi na bashi agaji kai kuma Allah na kawo maka agaji to ya za a yi a ce da rundunan Allah da rundunan shaitan wa zai nasara rundunan Allah to amma da dama sai ga rundunan shaitan ta yi nasara abin da rundunan Allah na suna haɓa Eh, hmm? da kowa na fa'aranta lokacin. Magana su Salahuddin. Kuma turawa, sojan turawa, sojojin turawa sun tsallako daga yamma sun zo sun yi abin abin aka aka dammar dubu talatin aka kama dubu talatin aka waɗanda gari. mutum zai sai takalmi sai kai bawa je je je da takalmi kai na ne wannan takalmi na za ka samu ke dauki wannan bawa kai wannan ba ki haka ke ina son wulakan kan shi sai ba dukiya ta kame ne ba ita kanta kawai na sai da bature da takalmi na ba da bature an bani takalmi ai suna sanar da wannan tarihi shi yasa suka a tsayin daga ba sa bacci ba dare ba rana sai sun dammara mu mun kuma koma neman duniya kuma mun sa su a gaban su za su kama na duniya shi batu ne zai baka duniya bayan ga abin da ya gudana tsakanin ku da iyayensu tsakanin iyayenmu da su wata kalli walihi وناصره عنه وتولي عدوه المبين له mutum ƙarshensa sai je kama maƙiyansa almubayin almubini lahu mai bukin kiya gare shi dauke shi zai tsallaka daga masku da zai samu mutum wata warin ilma haka ilimi kan boye daga gare shi ja abu zai tuna ƙarna je makaman kuwa ka yi karatu ka gama karancen nan ba abin da za karanta ba amma zai ka jakar abin da za ka sama wata ran tawari da ilma zai kana musta'iddan lahu wanda yake tanadar da ne gilishi. an wani shi ya noma kana hafilan lahu ba shi sabon Allah na janyo mutum ya manta abin da yake ka karanta abu ka rike shi karshen ta bala duk mutum ke. da afu ko raunin ilimin din muna wa maraduhu haka ciwon fa allazi idan ta kama bihi fa huwa al-mautu la wala tudda ciwon fa allazi idan ta kama wanda bihi idan ya cincirin to ya hayayyafa tare da shi fa huwa al-mautu mutuwa ne wala budda dan eh? faɗi mana wurin marduhu eh ciyon eh, eh, na gane wa marduhu mana ciyon shi ne sabon Allah hissi maradu ɗin da ma'anawi ba kaga maradul kalbi akwai daga jarata hissin ciyo gaba da ciyon da ciyon na sa wannan sabon Allah dalilin mutum shi ne maraduhu alladhi idasta kama hadal maradu kenan bihi fa huwa al-maut wa da mace-macen da cuce-cucen fa inna zunuba tumitul quluba ai kaga shi baiti ne ainihin zunubi na kashe zukata na ganin mu shafa da an ce yin hanam ilma zunubi na sa ilimi ya rufe allazi kana musta'iddan lahu wanda yake tattare gare shi sai mutumin din da anhu wanda zai fita gare wanda ganewa kan yi wa mutum wahala haka ganarwa ma ta yi mutum wahala wannan duka sabuwa na kan kawo shi sai shi ne samalin ilmi za ka ga mutum abun da ka iya shi an waye gari wata ran an zo an faɗa ma ka ci ka dinga mamaki aiko na karanta wannan abu to ina yi tafi zunubi na eh ah, to kin game ko yanzu bai zo ma ba ci sabon ka sabon ka eh? saboda nan mu tantance kun ga dai min hakan muka taso ko sannan kun ga jima ko rufe <laughs> ni na zan mu tantance inda buka tsaya saboda za mu koma mu yi ta min wa min ha dilhu eh, na eh, na yin farko baɗi da ya kai ga wani nan ya fara min to bari a yi na nesa wa ta'arihi eh, zunubi zunubi na tsiraitar da mutum daga kwalliya sai mutum ya gari tsirana zunubi kan sa mutum ga Allah tona masa asiri sai baka ji ɗazu na faɗa da wuri ba kawai fa saboda sharri malam ana ce maka suna littafi biyu kuma kan mai shiga sai ga shi ko makaranta ba su je ba shi nan na da ya ga ya isa sai mu je na kare eh? wanne da ya ba ɗan ga wuri a ta da yin gudu layi da wani Oh, to, to, to, to, to, na gane, ma'ana wannan shine tushen ma, ma'ana dalilin da zai samu eh, da yake da suna zunubi kan sa misalin sababi daga cikin sabubba na bakwai wanda ainihin da ya sa mutum dole ya zunubi zai samu kowatul ilmi ainihin karfin sanin sa da so ya ake batil ma'afi da mummunan makoman sabo mana mutum ya tabbata saƙon Allah nan zai haifar min da kaza nan gaba wanda zai samu sai basawa on misali ce kamar yanzu misali abun da ya sabi bu irin na rauni din nan da ja mana sabo damun fa haka ne damun ba sabon nan ta inda wannan abu zai zo same mu ba ta inda zukatan mu ba za su mutu ba to cikakken sanin sabon Allah na haifar da haka sabon Allah na kawo mummuna akiba wannan zai zama shi zai sabo ya yi ta ku alhamdulillah wa kuɓe a tare da mummunan tasirin abu da zai bari duk kusan abu ɗaya ne ke wadararin na shi da illa da take tasowa za ka kaman abu ɗaya ne ke maimaitawa to shi ne da koyi fara jawa yake da cikin su gana ɗaya tak da duk abin da sabon Allah zai haifar akidan sabon Allah ya jero abubuwa ina ga sun kusa goma ya ta mako, to ni ma yin ya kirga aƙiban saɓon Allah daga cikin abun da saɓon Allah na ɗaya abun da saɓon wajen abu goma sha saba kuma guda ɗaya akwai wasu alama kaga kenan lallai matsalolinmu na duniyar nan gaba ki ɗan saɓon Allah jama'a kuma sannan muna neman abun ya kau muna neman abu ta ina zai kau sai mun koma ga Allah don da dama za ka ji ana ta a koma ga Allah a koma ga Allah da za ka tambaye mai cewa a koma ga Allah me za mu yi mu koma ga Allah kila bai ce ke mu koma masallaci ba ko mun dawo masallaci muna sallah ba mu ayyan nan ba Allah ba zai waro ne mana mu tare a masallaci mu yi ta sallah gabanin su ya a roƙi Allah duk masallaci a roƙi Allah halaka ta ƙarshe su ce duk ma masu addini su roƙi Allah abun a fita kaga ba wani Allah a wani su kenan bai Ko da sai a daina saɓon Allah tun ana neman saɓon Allah a nuna masu shi ba su san shi ba ga kaza ga kaza ga Na ga kaza ga kaza na'am waye ke maka oh ai Allah ya fi karfin zuwa wani shi ba wani kiyon da ya fi karfin Allah malam har tsufa ba kallon ba wani tsufa da za je maka tsufa kaddara ba na zo mu ne za ka tashi ka tafi za ka faɗi zunubi ne eh, tsufa kafin dai eh, ya fi kama daga Allah yake zuwa kai tsaye to ko tsufa yana da sababi hmm? da ba dan abin da muke yanzu yanzu sai ka koma ta san kadirbo yanzu ko an kadirgo za ke zuwa lallai <laughs> abin da zai a nemo a nemo gado-gado ne eh? malamin wuri ɗan shekara tasa'in da uku ba tasa'in da uku ya da ya saki kiriya ya yi kabbara wanda ɗan shekara talatin da uku bai yi sai koyarwa, koyarwa zai biyu koyarwan zai biyu abinda eh, suka bari aka yi a gabansa mutum ya koya sannan kuma in ka lura da muka fito duniyan nan ba sannan da muka je muka baro asalin waje je mu abun ya kwabe duk da yanzu zai masu fata je ta doke har ci abun da muke kallon nan malam ba mu muka kwafa ba mu ba yanzu rediyon nan aina muka ji shi muna da da iyayen mu sun hana mana jin rediyo sannan sai a ce eh, mutane su ya cewa, a shi zai ji auren gunki ne ce gosu ba ce gunki ne ba amma abin da ke cikin ba alheri ne ba da waya ta biyo baya da fina-finai suka biyo baya hmm. ba a tashi ai ba ka ganin misali a da can ɗin mutum bai bace sai aji zaɓe ba ke na kan ne ba ai talbisul haqqa bil batil da suka jagula ba ka iya bambanta sai a kawo duk da ƙarshe ce Allahumma inni kaza Allahumma ibn kaza Allahumma kan sai yanzu zo na bane za ta ba kyau hmm? kuma ƙarya ne in ka ɗauke shirya ashirin da hudu in ka ɗauko su sai ka samu shirin addini bai shi biyar ba Eh? wayari shirye-shiryen ni yanzu ne nake gani ma ya kamata da na ɗauko tun da ina da shirye-shiryen gidan abuna CCTV na Kano lokacin tun da ɗan gidan ɗan injiniyan su muna ɗaki da shi ne zai zo za ka ne akan karanto akwai shi na shekara ba zuci hmm? kai malam wannan kuda mai fudulu ba tare da dalili ba malam abun da babu komai ya wuce shi duk shiriri ta ne wani lokacin da za a gama ta ya sa salatin annabi Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mai shirin addini nan sai ka karu da shi an warware saboda menene inda za a yi shiri ashirin na addini aka sa hudu na shiri da ya rubuta wajen. Eh? Gaba ɗaya sai ya rufe ashirin ɗin nan. Tabbalin sana hudu ne na addini. Eh, eh. da tare yanayi. yawwa to sannan eh, haddaga bai kada mutum kuma shi kuma shi aka fi saurare an ke lokacin zaben to duwatsu yanzu ka duba a samu yan ƙauye yadda aka farauci yan ƙauye ka duk yan zaɓen ba fa yin yan bine dai wani na gindin kargo wani mai fararen shanu wani mai baƙaƙen shanu wani baikin shinkafa sai rayu wani wane ne kaza a ta dare har da kwamandan zaɓe general ɗin zaɓe ne ɗin zaɓe duk da har gaba ɗaya an ɗauke musu hankali daga addini sai ya za a yi ban hani wannan abubuwan da ya doke ni bukatar da ta same ni ta min illa hmm? Dukan ya suma kuma a ɗauke ma dai a sake raba mutane da alƙur'ani a sake raba mutane da zanen addinin musulunci ai malam an yi gazo mummunan kusan za a ce waɗannan rediyoyi da suka zuwa mana abinda suka yi mana ya fi kisan a tayar mu tunda tsari ya riga ya mutu ya sa amma abinda suka haifar mana ya fi kashe waɗannan dakarun da waɗannan malaman tunda in da wa'annan aka sha aka tsaya aka bar maka da wadda su yanzu domin zan da samun nan mana hankali gaba daya to Allahul muwaffiq